Tinubu zai ɗebo sojojin Faransa za su zo su zauna a arewacin Najeriya sigadi sigadi na Isra'ila ko Isra'ila ko su zo nan su zo su yi aiki a nan arewacin Najeriya abinda zai kawo su kenan to tsakani da Allah Masu mu za mu so ku gyara dama ku domin kallon wannan cikakken bidiyo wanda muke ɗauke da shi. da wannan shehin malami yake magana akan yunkuri wanda shugaban ƙasar Najeriya Ashwaju Bola Ahmed Tinubu ke yi wurin ɗauko sojojin Faransa, Isra'ila da Amerika domin ya kawo su arewacin Najeriya. Kau kuma ya tabbatar da cewa da muddin ba a kawo waɗannan sojoji arewacin Najeriya ba fa komai ne ke ƙoƙarin kasu ba su kawo wani alkali face ko su zo su tarwatsa arewa su kuma ci gaba da kashe mutane daga inda aka tsaya. masu mu za mu so dai ku da zama ku domin kalla wannan bidiyo amma musu ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar ƙararrawar ba masu mu ga cikakken bidiyon. Wata magana da na ji tana ta sansanan tashi a cikin mutane cewa wai shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya je Faransa wasu sun ce har da Amerika akwai wani boys za ku je na zagayawa na wani mutumin Nijar. to in wannan abin da ake faɗa gaskiya ne cewa wai tinubu zai ɗebo sojojin faransa za su zo su zauna a arewacin najeriya sigadi sigadi na isra'ila ko isra'ila ko su zo nan su zo su yi aiki a nan arewacin najeriya abin da zai kawo su kenan to tsakani da allah in wannan magana ta inganta to shugaban ƙasa bai mana adalci ba kuma ba ma tare da wannan abin da zai abadan kuma ba mu yadda da shi ba kuma ba za mu yadda da shi ba dalili ko shine yanzu najeriya ta yi ta sansanan tashi a cikin mutane cewa wai eh, shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu ya je faransa wasu sun ce har da amerika akwai wani boys za ku je na zagayawa na wani mutumin nijar to in wannan abin da ake faɗa gaskiya ne cewa wai tinubu zai ɗebo sojojin faransa za su zo su zauna a arewacin najeriya sigadi sigadi da nan isra'ila ko isra'ila ko su zo nan su zo su yi aiki a nan arewacin najeriya abin da zai kawo su kenan to tsakani da allah in wannan magana ta inganta to shugaban ƙasa bai mana adalci ba kuma ba ma tare da wannan abin da zai abadan kuma ba mu yadda da shi ba kuma ba za mu yadda da shi ba dalili ko shi ne yanzu najeriya ta yi gazawar da sojojinta za su yi maganin fitanar 'yan boko haram ko su yi fitanar 'yan kidnapping ai har kwara ma ka ba wa mutane dama su kwaci kansu a da ka ɗauko makiyanmu ka ce su za su yi gadinmu na farko dai musulunci ya ce kar mu yadda da wa'yancan sojojin ko ya ayyuha allazina amanu la tattakhizu aduwwakum aduwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawadda Allah ya hana wannan ya hana mu ya ce mu in ma ba a gane ba wata ayi tace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum sai Allah ce me la ya'du lakum khabalan waddu ma anittum qad badatul baghdha min afwahihim wa ma tukfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qilun ha antum ulai tu haula'i ko tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli. sai Allah ce kalu wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw addu alaykum al-anamina min al-ghayr wallahi ba ma san su kuma ba za mu yarda da su ba muna sanar da shugaban kasa ba mu yarda ba mu 'yan najeriya ne kuma ba mu da wata ƙasa da tafi najeriya ba mu yarda da sojan kowace ƙasa ya zo ya kawo mana fitina da fasikanci kuma su sha jininmu sannan ina kyauta zaton in dai da gaske ne wannan abin da ake ganin shugaban ƙasa zai yi lillahi lazi la ilaha illa huwa wani mishin ne kawai ya ɗauko wanda zai ƙarasar da arewacin najeriya to mu mun san kawai ƙara samu aka zo to a ƙara samu babu damuwa amma inna rabbaka labil mirsad ubangiji yana ina madakata kuma ba zai kyale ba kuma duk waɗanda suke da haƙƙi akan wannan abin sun tabbatar gaskiya ne muna magana ba in ya tabbata wajibi ne su gaya shugaban ƙasa mu 'yan arewacin najeriya mun ce ailale ba mu yadda ba mutanen nan su koma garinsu wato ɗan arewa fa jama'a ya riga ya zama bawa wallahi ya zama ne bawa karewa yana dabda ya fara kukan cewa bayi da kowa kuma masifar rayuwa kaf yanzu tana ina arewa kuma abin da zai tayar maka da hankali duk wasu gurare da muke da su a abuja arewacin najeriya yanzu ana ta ɗauke su ana mai da su kudu to me ya rage shikenan bai bai najeriya a raba najeriya ko su a gurinsu banda dama can abubuwan da su suke mallakar su suke da faiman fetur suke da kaza yanzu an dauki za a dauki CBN za a mayar can an dauki ina ne waccan sakta an mayar to me ya rage namu jama'a mu je mu yi hankali mu tunani yau musulmi yana siyar shinkafa a Najeriya dubu saba'in da biyar sukari yau ya kai dubu saba'in da naira ɗari biyar masu tsari na 'yan kanti haka suka siye shi yau a tsinga to me ya rage a najeriya me ya rage jama'a mu ji tsoron allah wannan abun fa wallahi al'azim. idan ba fa wanda zai gyara mana mu za mu tashi mu gyara fa inna allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wallahi ma'anar shine a nan ba wai mu gyara kawukanmu mu tsaftace zukatanmu sannan kuma mu miƙe mu yi abin da ya kamata sannan mu miƙe mu yi abin da ya kamata wannan abin da mutane suke ji suna ji tun yanzu kuna samu wanda suke iya gaya muku cewa wannan abin illa ne za fa a zo a yi mana illar da ba ma za ka samu wanda zai iya cewa illar ba ne da haka duk wanda yake su yana da yana rubutu a facebook kowaye in dai yana da facebook yana rubutu mu rubuta cewa ba mu yarda da sojojin isra'ila arewacin najeriya ba illa budda mun yafe a kai lagos ko ba ka bane ba Allah shi sauki